kan shi a kowane mataki malamai gudanarwa agaji tun daga sama har zuwa Allah ya taimake mu ba ya kamu da zaman lafiya da kwanta hankali da zuwa a jiki a wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ya wara ne matsalolin baki daya hada da matsalolin ilimi da dakushewa a rahoton ilimin jami'a Allah ya kawo na kare so mun fara magana a kan eh, mun yi magana kiyari ko alkaiku balbar Allah kiyari ja'ibin da za a ba ذلك أجلا قريبا yi magana kuma wato doka hasara yan harkar na yari, in kara sun ka kuma an yi magana a kan wadatar wato tsayari gida kwana uku da ta kwana uku da muwaza'a da an yi magana da ina jin za mu tashi wa inda ma yi tsawa da wani tsira a jariya ba wa inda ma a sani cewa yi tsawa da wani tsira a jariya ana ajiye tsayanga don yi tsira a shi ne kyan muwa ba don ya ambaci tsayar ya ambaci ƙoda da salat ya ambaci muwaba to da muwaba yana nuna a aji to yanga mace hannu wata mace a mintarsa ko kuma wani dai hannu a mintarsa to wace irin ku yanga allah ki lil firashi bila a galari wato wata yake take kan shimfiɗa mai yawan lokaci da nan, a matsayinta ya kai sai zinta wato ya yi amfani da ita a gida da irin wannan in za a sai da ita sai an ajiye ta istibra'i sannan za a sai da ita awin da ke asarar ba'i ya wafa ha ko kuma wacce ma shi ba'in ya yi kirari ya ce tana da ya shafe ta wannan kunga bayyana ya sai ta wato ba ta da istibrari don saboda ita ku yanga wato in ku yanga na da juna biyu daga sayyidin to tirikin na ku an ya lalace mai sai za a ki don juna biyunta ba dan ba ba ba ba ba ne in wani namiji ne in bai wani mace da kuma ba bai ta? saboda shi sai ne shi ne ya shafe ta ba ce in ya sai sai she ta da juna biyu ko kuma ba a san tana da juna biyu ba sai da ba aka gano to shi an kuɗi ne na an baki. sai magana a mai da kirki a ce mai da kuɗi a ba da kirki mai da kuɗi don bai halatta mutum ya sai da tare ko Don in ya sai ce da tare da wannan juna biyu kamar ya sai da sai ce yasa ake cewa a ake ta hannun wani amintacce a yin wata kaga shi sai din ba da hannu ne take ba shi kuma wanda ya sai ba da hannu ne take ba a gaza wani ya shiga tsakiya wanda in ya faɗi kowanne suna yadda da wani lokaci wayo wayo ne shi mai zai so a yana son ya yi wayo ya tsere shi kuma mai sai wani lokaci sai ka yi naci tashi duba a shi ma su fira sai ya samu wani tsakiya sai ya zan wannan ya za a mai su kuma zai rabu gaskiya ba zai bari a cikin ba to ita ku yanka ta yi ne kirarin ta ba lallai dole ta mata istibra'i an sami istibra'i wa in kana wakan koda ta kasance mara kyau ce ma'ana mummuna ce duk da haka na duk da zai zai ya yi kirari ya ya tare ta su dole a yi istibra'i wala ta juru bara'atu min alhamdi bai halatta sai yi na ga yi bara'a daga cikinta ya ma'ana ya kubutar da kan shi ya barantar da kan shi wato ya ce cikin ciki ba na shi bai ko kuma ya ce ba ta da ciki illa hamlan baya sai in ciki bayanan ne ne. wannan ya bayyana yana yin taso tana da juna biyu amma ba na bai kaga wannan ya halatta da barin da kai to ga in ba na kina ba ya zanna ko auren da ya bace da ko ban na ta yi aka samu wannan juna biyu to wannan da cikin nata bawa dama bauta tana da kowa ne bauta tana da kowa ba kowa ke bi to wal bara'atu sarrafi jaiza bara'a da sai da bawa na halas ne wato wannan bara shi ne mutum wanda da bawa ya fi zuwa bai da aiki ko ya kuma ko an ga aiki gare ni ban san da shi ba to wannan bara din ya halatta min malami alamin bayi in sai bayi ne san da wannan aiki amma in ya san akwai aiki ya barantar da kan shi gare shi ya ce babu aiki wannan ya yi haramu an ji bayani malam ko to wannan cikin bayi muna karanta don ilimi amma babu kasuwar bayan balle a yaki da wannan ilimi wala yufarraqu bayna al-ummi wa waladiha ba a raba uwa da ɗanta fil bai. wato a wajen ciniki hatta rigar sai ya iya iya ko wato ya ya canza hakura irin haɗo hakura nan da yaro ke yi wato wasu sabbi ba hito ba an san hito hakura ɗan jariri mai yi ko wannan eh yi eh, hira ke shekara bakwai aka yi rako da hadda yaro wata take zamani ha ya je karba ku yanzu ya ba ki wato kayan gina jiki da ya sauran gina bai yi da shekara biyar yana da waya sai dai bakwai shi nan ko lokacin da ya nusa fara mai san da rugo wanda da ya kai haka da aka ya kai shekara bakwai sai ya sa shi makaranta firamare to dan mutum ba a raba da uwa dai sai ya kai wannan lokaci in ya kai shekara bakwai ya yi mira to ana ganin ko ba da kofa yana wadatuwa yana yin rayuwa amma in bai kai wannan lokacin ba yana da tsananin bukata ga uwar wato ita uwar ko yanga gaba ka in za a fi suwa sai dai a fi su tare a fi suwa mutum guda da uwar ta kada a ba amma ni mutum na son sai da tunkiya ko akwai a da wannan hukunci ya ta yin saboda kuma ke da o daji da ya bi nan sai mata yawa to kada a yi biyu ko guda sai ta cire guda sai sai kwama suna ta a aiki na gaskiya wanga dai ba shi na ma karanta ban ba mu laifi a tunda dai in dai dan dabba dan dabba ma tana da hakki a don sa yadda aka ce idan mai dabbobi yana zai ba su abinci to a murce shi ne ba su abinci ko kuma in bai iya a sai su a ba shi kuɗi sai a kama su haka nan wanda yake sa dabbobi aiki kamar rafin haka da jakuna aikin da ya kare shi ma sai a umarce shi hukuma ta umarce shi da zai ya haka in kai bari ba sai a taifar jakunan ko rafin ma ba ne a hana mai aiki da dabbobi saboda haka eh, shi a jini musulunci hatta hakkin dabbobi yana kula da hakkin na adam kawai hatta hakkin dabbobi ba haka ya ɗan ƙaramin ɗan dabba za a cutar da shi shi ma a ba ta ɗaya saboda suna da haƙƙi wa kullu bai'in fasidin duk ciniki wanda an fasidin ciniki ƙatannen ciniki wa min al ba'i to zaman lamunin yana daga ba'i ma'ana in ka sun ka halaka a cikin wannan lokacin to na shi sun ka halaka shi ba yi ne? kun kai ne ka sai wasu kaya ga wani amma shirikin a sassi ne kamar yanzu ana an yi kiran sallah da biyu ran juma'a sai kuma kulla shirikin wasu kaya wannan shirikin ba sassi ne haramtacce ne da haka wannan cinikin bai tiratar da kayan nan daga mai sai zuwa zuwa ga zuwa ga mai sai za ka kayan ayyana suna nan mallaka shi wannan wanda aka kayan don haka ake cewa ya aka yi wannan cinikin sai kayan sun ka halaka to shi ba yin shi kayan yana halaka amma in har da aka yi wannan cinikin shi mai tsaye ya karba sai sun ka halaka ga hannu ne to zai biya a ta saboda karbar da yi ya karfi ta mutane ba duka jirgi na shari'a kuma kayan sun halaka ga shi na haka zai biya an gane ku da shi da ke bayan suka bada mai mutawo idan jiyo sai ya ba ba da gomunan mutawo to hasara tana gare shi min yau da kabdini daga ran da ya karbi kaya Da in hala buhu in suwa ta canza ta kaya a wata gare da sai ne ko kuma ya canza da bikin jikinsa ma'ana in dabba ta da tana da kiba ta rame ko kuma in wani babur ne ko abin nan an samu matsala wani bangare na shi ya lalace to ba alaihi qimatuhu to kimar kayan nan tana bada shi wannan muskari wanda ya tsaye ya karba amma abu ya daga ya ga hannu ne tun da ya karba ga hannu yanzu ba a son ya mai sai yake sai a yi mai kima jiya yau ma kafin kuma kimar da za a zo da ita ba ran da za a shi ba ana lura da ranar da ya karbi kayan suka koma hannu wala ya rudu ba zai mai da kayan kuma alhali sun lalace ko sun canza wayan gane min ma su zan in kuma kayan wato waɗanda ake auna ne auna wani da suke ne auna zalu ko ana auna su da zakka mudu wanda ya rudu misalan to ya mai da misalin an gane ko yanzu in buhu ne an zai sawa buhu ciniki haramtacce sosai kuma buhun nan ka sarrafa shi babu shi to aka yaka wani buhu ne ai ma buhu ma wani ne ba a da ɗari ba ha? an rubuta ɗari kilo da ɗari kilo sosai ka kawo wani buhu ka ga kama da misali in mutu goma na ka kawo mutu goma tun na wancan ya halaka ga hannunsa to yanzu da za ka biya tun da akwai misali ko hawa da ce ne ko kuma hawa da zaka an gane wannan ko ولا يبيت الرباع ولا يبيت الرباع حوالة الأسواق أسا دجين وتبونا غني ولمن gida ko kuma gidan nan gida to shi in an kai ciniki ne irin ba ta can cinikin nan to don ka sun canza da sun ta canza to a dai mai zuwa wannan canjin sa ba ya da ba ya da tasiri bai sa a ce ciniki ya yi kauci abin da ke sa a ce ciniki ya yi kauci wasu kaya wanda ba ni ba kasa ba kamar yanzu aka sai sa ma babur ko mota ko dubai sai kai kusan sai sa ma wani to kai ko da fasu din ciniki ne to ya yi kauci tun da haka ta sai zuwa wani ba haka sai a dawo da kima amma kuma can baya a mutum in ka so ka ta canza shi ana iya cewa tun da kai ba su can sai kaya a cikin ciniki to kuma ka so su ta canza to ka rike su a yi musu kima ka biya saboda wasu amma shi gida da filaye da gonaki su ba su shiga cikin abin da za a ce ya yi kauti ba saboda canza kasuwanci gaba mana ya ci gaba da bayanin abubuwa waɗanda ba su halatta a babin ciniki ya ce wala ya juzu zarafin ya jurru man sa'a bai halatta mutum ya ba da rance rancen da zai ja ni amfani wato asara asalin shari'a rance ana taimako ne rance da za a ba mutum taimakon shi ne za a yi shi wanda zai ba su zai yana don Allah don ya taimaki wannan da ya ba saboda haka ba a son rancen nan da ya ba su ya dawo mai da ko da tau ko titin kogo na amfani to duk rancen da mutum ya ba su ya dawo mai da amfani to wannan rance ya zan baki da waki ba shi da ruwa haram an gane ko in karantar kuɗi na ba na ranta ma naira dubu goma an wata to karshen wata sai tambayin tambayinta ko kuma tun ban ba da zo ce ga kawarin da na soka bashin da aka bani dubu goma ba ta da kara komi ba in kuma muguna limbata baka nufi ga ka kara domin ka sha mai wajen nan warani na kai tata ta ba da dubu da kuma ya kai tata sai ka ce ga abubuwan da an karanta miki ba ta da kara komi ba an gane ko to in yi zan akwai wata muska wacce za ka sa ni da duk ba ka race ya zan na yi wata moriya ba da kuma a toshe wannan ko ko da in ba ka mara kyawu na sai ka bani mai kyawu ai na amana ya kai ka na ko dan da zan ka shinkawa sai duk ka mara kyau kai ko da za ka bani sai ba bani mai kyawo wadda sai ta kyawo na amana ko ba amana ba to an hana haka amma za mu fi nan gaba idan ya zan babu kayi buhuna na ba ka buka ta mutu amma ga kyawun nan wanda kan mai sami ya kyawun wani fata rancen turmi ko wata shadda a wajen mai zuwa kan bani turmi babu ƙari jaruttuka amma akwai ƙarin jawo to za mu yi ma da su da game da wani domin akwai more da ne ilimin baka na more domin ya hukunta wannan more wa alaikum assalam ya kamata samu sai ya nuna a wajen da kun ka turo mai kuɗi ne annan kun kai mai tsarama ah. to dama in kun ka samu N'a dama in kun ya, biya lokaci kun gani ya kuna tsarama ko yawon na haka ba to da wace ibrahim da haka mai a kan zancen da ya fasuwa to za mu je ga wannan za a yi bayani cewa in ba ba alkawari ba al'ada ta ba sannan babu darasi babu al'ada to in ka ba mutum da ke ya kawo wani ko ya kara wajen sifa

ba na ba na na ba ki da ba ba ki biya ne ku da sai karshen wata ko ko bayan ba wannan haƙi na wannan dan idara da suke ɗebewa ya mutum ne ba to yanzu kai ka zo wajen mai biyo a abinda a ta biyo da ba da katin na neman kuɗi kana da a kawun ka ce to dubu goma ne kuma ji ba sai ya ce to tashin tashin da za a naira ta eh, ba a gama da shi sai ka ce a gama da shi ta ce dubu guda dubu kaga ai hankali na karɓar naira ɗari nan da aka ɗiba da kudin goma an yi amfani da sami na yankin sannan ga ga ina ganin lantarki ya ba a aiki da lantarki ko sami ana yi ko don ana caji ana cajin masu to sannan kuma an rage ma nauyin zuwa banki don inda ma gobe dai ka ce bakin banki inda ya taimaka kuma yana yi ka je wajen yankin mashin babu sai ka jira sai ran da aka sa to ka ga dai wannan hidimar da an kai mara da aka ba ka dubu goma aka an kuma kuɗin ka dubu goma ka ba da yara ɗari insha Allah ba wa to kai sai ka zo kace to ban da kuɗi a gawon gida ba haka amma yanzu san da kai ka ba ni dubu goma sai ƙarshen wata yanzu ba biyo da sa an ba yanzu ba shi na ba ya da ba ba shi kaga ba ba shi dubu goma eh, ga ka'ida haramun na ya ci wani abu a kan wannan bashin da ya ba ka da dubu amma in wata ya yi ka ya fiye da ya zo ya ke da wannan na dubu naira ɗari da aka yi ya ba saboda ta saboda da hidimar da yawa ta kama min ba ku haka nuna aka yi ko eh? yi wannan ba wa ba don ba ruwan na sannan wala ya juzu bai'un wa salakun ba ya halatta a yi ciniki da rance haƙi a ce ba ni rance ka kai ka wa kuma ka rasa nan ka za a yi rance daban a yi ciniki daban ba a haɗe a ƙadi biyu lokaci guda wata zalika ba ta hana salafa haka na duk abin da ya gwamu da su tarance yin jari na jinga kula jinga kai muna kai muna janga mu ma aiki amma a ranta mana kaza mun ga kenan ga ga jinga aiki sannan ga rance au yi ko kuma ba ka karbi haya na kaza na ba ka haya sai dubu goma sha biyar ga shekara amma ka kara min da wasu goma sha biyar a cikin shekara to kullum wannan haka ne ba ya halatta domin ainihin shi mai neman rance in gare shi za a sayan kaya to zai sai da kaya ne ba wani suke ba saboda nauyin rancen da ya kasa a baki kaga kenan sai ya kwanta wajen bai da kayan saboda yana sa kara mai da rai ko wace mu'amala a yi ta daban kada a ba ma ta wasalamu jahil wato fara yake cewa shi rance ma halas rance a baka kuɗi ko a baka wasu kayan kuɗi bashi har zuwa wani lokaci halas ya ga shari'a kuma an halatta shi domin wani ya taimaka ma wani ya an kace wani zai ba wani rai wani zai taimaka ma wani ke amma an ka halatta sai ya zama wani ya taimaka wani amma bisa ga ka'ida ba kusa kauce ma ka'ida wasanar jami'in yi kuni ce yi rance halas ne a cikin dukan komi illa bin jawari wato sai dai ku yanki zuwa ba da rancen kamar akwai bayi a cikin ba ka rancen ka yanga sai kuma sarkin za ta biya da wata sunan a hausa akwai wanda tsakanin aro da rance ko wani ba hausa zai bambanta min aro da rance a ba wannan abin nan ba ba wannan abin da aka ba ka za ka mai a wani abu na za ka mai a madadin to kamar Thank you.

amma abu mai risala sai ya ce wani salon halar da fi kulle shi kawai kenan ba kudi ba kudi ya kamata abin da kawai cire ya soje a jawari ba a ba da ba a ba da yanzu in kana da bukatar tufafi ina da bando na shadda shin zan ce na harama shi ko zan ce na ranta ma shi eh? to kasan tabuwa malam da mutu ya ce an ka ba da aro abin nan da an ka ba su shine za a mai

wala tabbar da sai shadda korantar turmi ina da turamin tuhari tana da bukata da ita to na ba karshen turmin nan har zuwa lokaci kaza turmin a tabba an gane ko to in nace na ba karance ne to in ka lokaci sai ka ka samu irin shirkani ka gane ko ba ka kenan ana rance in nake ga shinkawa buhun shinkawa na ga manomi ne kuma an kusa kai kaka ta ta abin da ta damana ga buhun shinkawa har kaka rance na ko haruna rance na ko ko haruna rantena wato da rantena da aro kusa da kuma amma suna da bambanci suna da bambanci eh alaikum assalam ala kamar na ta eh Mm. to kaga shi ba gugurar ta maka ba kudin gugurar ta ba haka abin da har sai dai ga shari'a in za ka mai sa mai a mai sa mai don taimakon ka na yi ko ba rance na ya baka ba rance na ya baka ya taimake ka saboda kana da rauni da karamin kanji zuwa ka kafa ba hmm. yanzu misali ya ba ka buhu ya ba a kuɗi ka san ka fara da zai yi wace da ka san ka san abinda aka tsawo buhu kasuwa dubu ashirin sai ce to ga dubu ashirin sai ka sauya da kaka ka ba shi dubu to kuɗi ya baka ce ba buhu ba dan buhu kake sai ka sauya amma ya ana son a kauce ma wannan cewa ya ba ka rancen kuɗi amma yanzu buhu za ta rasu sai ya so buhun sai ya ba a ga wannan in ka ta yi buhu za ka bashi buhun nan ya kai dubu ashirin ko sha biyar koma ko ya kai talatin buhu dai haka ba ka saboda haka buhu za ka bashi eh zai mu ya ba ka a cikin wannan sai ya kai magana sai ya kai magana sai ya ka magana Eh? wato Uh, wato duk bambancin hausa na yi wato hausa ita ce da ake tasarrufi a larabci ya ce dainu duk abin da kusa gare ka na duke wani dainu a cikin sai ya kai gare ya bi ka ba ya bi ka kusi ko rance ya baka ya bi ka ko janga kun kai da shi baka biya shi ba ko kirafi ya tsoka gare ka biya duk wannan dainu ne bashi in dai mutum da ake mutu ta, to shi na hakki in dai yana da hakki mutu gare ka ya zan dai eh ko kuɗi tsaba kuɗi ko kuma wani abin kuɗi abinda an mai ta ah, ka san wani ya tambaya shekarun jiya cewa to idan wani wanda ka san gero yanzu ya istimar lawal ya ma lawal ba ni dai yanzu na ake surbe amma dan man gero ne ka ko man gero ne ke ko kai na san babban manomi ne ana samun gero ka yake da kaka nawa za ka je sa a ko wani gero ka ga babu gero ne kasa ko babu tabbacin ana samu babu tabbacin a same amma kuma shi suna da bukata kasuwanci yake ki samai da sauki da kaka gare ka kai mana mai hannun ka nan kai ko kana da bukata kudin da zai raka don ka sai takin zamani kuma ka ba ta aiki yara maguna za ka ce ya halatta da sunan amma sai an yi bayanin nau'in gero in gero da in shekara nau'in shekara da ma wanda za a aure wanda irin buhuna buhun manoma ko irin wancan gonakin nan mai san ɗari da shirin ko ko ɗan ƙarami mai san sari saba'in sai an yi bayani sannan a wani lokaci kaga lokaci kaka ko ya an yi waɗannan sharuɗa aka bi ka'idodi malamai suna ba da tabbacin aya amma da suna rance ba na rancen kuɗi in biya ga da shinkafa ko wani rubu in ba ka ci a kan kaza ba da fuskar ciniki ba in dai da fuskar rance na to la ya bi jar da a bai halatta mutum ya ba da rance da dawo mai da amfani sai a yi da sunan da yake da wannan ba ne ce ba a tsala ba da sunan da ke ta ke ya ka da sunan alba ya ke ga ya kuma a kujera ce da kaka ka ga da sunan da sunan rance an kai ne ba wanda zalika tumamul fitba haka nan daga cikin abin da ba a ba da rance ne shine azurwa wanda ba a yi ba kuma an ce na azurwa, amma ana nuna wanda an sa dogon cikin kasa ba ba gyara wala ta jibi wani a yi kuɗi da zai ka'ida ta shari'a in kana son mutum shi mai halatta ya ce maka da biyan ka za cikin bashi nan ka jari yanzu yanzu shi alata a fili kamar yanzu ina yin ka sai wata naira dubu goma sai wata sai ka ce to yanzu ka dubu tara ko dubu takwas na rage ma dubu amma ka bani yanzu yanzu da ya halatta a yakan ga kamar sauki ne an samu amma jami'a ba ta fi ai mai sauki an cire mai dubu guda cikin dubu goma amma dubu goma ka sai karshen wata na mai bashi ba ma an cire ba an rage mai ba fa ba ba a halatta wala wala ta yuzu alwabi a cikin alfai da halatta a jiri wala ta akilu biki ala siya da fi haka nan ba a halatta a jinkirta bashi amma a yi gari karshen wata a kai alkawari na ba ta baki dubu goma a ƙarshen wata sai ƙarshen wata ta zo sai da ce to na ƙara ne da kai wani wata na ƙara dubu biyu dubu biyu nan an yi ƙari saboda shirke mai halatta ba a Wala a halatta ولا تعديل عبد على الزيادة فيه haka nan ba a halatta su ma uruba kayan kuɗi wanda ba shi ne har zuwa wani ajali kuma ba a gwagwata su a kan a ya kare cikin ya za ka da mun bayani in dai uruban nan ciniki ne na afirka kaya gare ka duk abin da ake sai uruba ake sai ko abinci ne ko dabbobi ne ko kuma ne uruba in da sai kaya gare ka na fito sai lokaci kaza an yi alkawari sai lokacin ta za a ba su to ba a ta to a ƙara a ƙara zuwa lokacin ta ba wala ta ji da arziki a gaunar ta ji alar jani su don galiban wanda zai kawo kaya wani lokaci ga su ga hannu ne jiya su zai zama mai wahala ko abinci ne ko abin da ya kama da wani sai siyasa ne dan kara ma wani abu maimakon sai bayan wata guda ko wata biyu ko wata biyar shiga ma kayan to ga su ga hannu ne kasa ka ya yi ma ka kara ma wani abu ka su yanzu ba a yi haka nan bai halatta amma yadda in gane min bayyana in urura da tasirki wala ba a ka ci da ajiye babu ne a gaba da su تعجيل ذلك من قرض النار الشيء إذا كانت الزيادة في السماء إذا زيادة ga sifa ne kawai ba ga adadi ba wanda an gaba rancen wasu kaya daga wannan ma yana tabbatar mata da ana ba da rancen abin da ba kuɗi ba ko sai ya ce gano mai wala ba an da wuta a zalika min ruda wata an gaba zuwa wato karkashin kasuwa waɗanda aka ba su a rance to shi wannan kana iya jawa ne kayan ga suna samu ina so in baka su amma zan ɗan ƙara ihsani ciki ka amce ku ka ɗauke min wannan nauyi zan in huta da wannan za ka ce babu ne idan ta rage ziyada su sifa in ziyada ɗin ga sifa ne kawai kyawun kaya ba wai ga adadin su babu ne ma ya ji kuma eh, ya ji ya ya ji amma wajen da amfani ke eh biyu gani wato kaga yana yiwa ga bari mu ɗauki turmi turmin ruwa ne mata kaga aji aji wanda ana yadda matakin karshe a yana wanda kuma a wata wanda a ala kuma ko a dana kan yanzu ni a adana ba ji girma ba a kwanci wanda ya kawai to kaga da sufa din na ce ta kasa sai zan ya mata ba ki tsorancin to sai zan mai sawa amma zan dan kara ma kyawo da sifar sai zan wadda wadda sai kamata a ba sai aka ba da ta sama gare ta ga sifa ta yi kyawo ce saboda ba adadin kara So, I know the example. wato cikin shirka da ake yi kayan wasa duk kayan kiɗi kayan rusawa ko rusawa ko kaga da duk haramun haka nan sai da kayan maye shi ma haramun sannan daga cikin turka wanda haramun akwai cinikin munabaza munabaza an ce a yi da kin tafi cikin munawara su ta wani lama yana yawa da sai daga jisa ko a rike wani abu da hannu ne da ta tuzu lokacin da kowa ya ce wata abin da aka hannu zai kirki ya tabbata wannan kirkin haramu sannan akwai kirkin da ake yin muzabana wato zama a sai da ɗanye a karfi sosai

yanzu ake ba ce wa kuma bai a da wato sai da a cikin kuma a a sai an yi wanda bajininsa bajininsa ne ko kuma wani bajini ne wanda za a sai da wannan farmarar eh kamar yadda laukawa su ke sannan akwai waiwa ina wato waiwa ina shi ne abin da ake yi zamanin nan sai mutum yanzu ya sai da kaya ma wasu zuwa mai ana baki babura wurin shama ko da ya kama da wani bayan sun sai zuwa sai su ka baiwa da ina haramu ka sai da kaya bayan ka sai su ka sai su aka ga wani ka sai su to har akwai hadisi nan sallallahu alaihi wasallam a yanzu da za ta baya asin bil ilati wa a aqastum da aznab al baqari wa tarakatum al jihada bi sabilillah in dai har wato kun kuna cikin irin wannan na bai juna sannan wato kun ka kama harkar kiwon dabbobi ko harkar noma kun ka bar jihadi fi sabilillah to Allah zai sanar muku da wata wani kasance da eh, wahala wanda sai koroki Allah Allah bai amsa ba ne saboda haka bai wani ina haramu yan kasuwa su daina ya dan da suwa ya haƙuri ga ribar da ya samu ya zo wa yan yan manna da nan wani babura ila dubu da yi yana da ke amma ya samu shi a kan dubu da yi saboda wata ashirin da an yi wata ashirin da ya ƙara da yi to wanda ya ribar da ya samu ya da yi ya halatta eh ya halarta eh, saboda dama abin ba ta hankali tana tana tsaye in kun ji ana dubu da ni in kun ba shi na dubu da ni ba shi ne hankali ba a shi ya zo ba kun ce dubu da ni sai ya wani ta to shi ba wurin ta da zai kama wannan bayan ta a kan dubu da ni ko zai ba su ba wannan an ce saboda a wani ilzami babu kusa to amma ka sake dawa kuma ka ce to ai ma babban da sai sai sa mu an sai sa dubu da yau ne da da wani da wani da sai da kula a hannun da yau a kowa mai zuwa mai zai kai wata daular gaba ko wata yanki ko wata ma'aikata wayan nan babura in babura ɗari biyu na suna za a fi yawo da su lokal gama shekarun da ɗaya na arzu na hanyar kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma suna yin wannan irin wannan ne Allah zai aiko musu kaskanci wala walakanci kuma su yi zuwa su wani Allah Allah bai lokacin sauran cinikayya da haramun su ga wani za mu tsaya nan suna zuwa da su hana wata ala da wanda yake zai da jakuna kuma yan kwaban da ga sayin jakunan nan suna tsaya da dukkan lokoja ko ina wato wanda ya ce sai a gujera a yanki ya a ana sai da nama shi ne ma da ke ta irin wannan za a halatta to abin tambaya nan shin wannan sana'ar ba za ka kai mara da jakunan ala makayanan ka samu ba ko jakuna su kare to karewar jakunan nan shi yan illa shi yan matsala gare ai kun sha idanu waɗanda za a za a sayi a kai can bai za su kare saboda irin albarka irin albarka kai irin da da ba a cin da ke haramun na a cin da ke

hayazan wato ila ko an bai mutum a rai bai da lafiya to wannan haramun ne ko mutum ya ce yana saye haramun ne kai musulmi ka ba, saboda bai da amfani ga shari'a a wannan lokaci don shi shi amfani ne ga shari'a hawa da aka kaya don haka shi ba ba halar ne ga shari'a ba don haka in ya koma ma haramun na ka ko in ya zo koma ma haramun ne ka kaga ba ba a cewa ba a sai da jakuna amma in yanzu mutum zai cutar da musulmi wajen ya kai ga karewar jakunan nan to nan sai na za a samu hanyar da a hana wannan shi Eh. eh. To. To ka

dan kasa ba zai haka ba domin ne domin kuwalar da na akawa mai haka da ya fi da kadar ma'ada kuma yanzu dole da umaru da abdulaziz ya ce ana kirkiro hukunce hukunce ga mutane da al'umma yanzu kirkiro da yi kaga waɗanda sun kalo da da jakuna da an halatta ya cutar da al'umma a kai a cikin dogara a kawo da an hana ya ana yi da wanda aka kama yana gargada jakuna yana loda ana kai wani yanka inda aka ce jakuna za a yi da dubu ɗari sun mun za a goma gidan yayi kaga babu da dokar babu da cikin qur'ani babu cikin hadisi amma don a kan wata kan masu balle a tana mai shanu kuma a yi noma da shanu kuma a yi kiran shanu da shanu da ya kamata. Sai doka ce a jirage a kasa. Doka wani da ake zuwa su. Allah ya san mu. Allah ya san mu. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam.